واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yau ma in sha Allahu ci gaba da karatunmu zai kasance a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ahlal jahiliya na shehin malami muhammad ibn abdul wahhab wanda shehin malami Ibnul-Fauzan fawzan yayi wa sharha muna cikin mas'ala ta biyu yau muna safiyar asabar ko nawa ga watan biyar na'am hudu ga watan biyar shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai muna cikin mas'ala ta biyu wannan shine majalisi na goma sha ɗaya muna cikin matsalar da take tsawatar da mu game da abin da ya shafi attafarruk rarrabuwa rashin haɗin kai a cikin rayuwar musulmi tsawatarwa game da rarrabuwar kawuna a cikin rayuwar musulmai shi ne abin da matsalar take karantar da mu kuma mun yi tattaki muna daidai inda malam ya kawo mana dalili a cikin littafin Allah cewa lallai dole ne duk inda ɗan adam yake mai suna mutum dole a samu saɓani wata rana tsakaninsa da ɗan uwansa. ya zama na yana da wani ra'ayi da yake ganin kaman shi ne daidai wancan ma kuma yana da wani ra'ayi da yake ga kaman shi ne daidai to me abun yi idan irin haka ta faru sai Allah ya ce to ga ainihin raba gardama nan shi ne littafin Allah ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ya raba muku gardama a gane wane ne yake kan daidai an gane ko shine Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya da malam ya kafa dalili da ita yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu tawila idan kuka samu jayayya tsakaninku jayayya in ta faru tsakaninku to shi kenan ku mai da al'amarin zuwa ga alƙur'ani ku mai da al'amarin zuwa ga ainihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba ku gane a cikin alƙur'ani ba akwai malamin da ya fi kowa sanin alƙur'anin ku je wajensa mai yiwuwa ku ɗin kun kasa ne amma bayanin yana nan waye ne shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu ina yake lokacin da ya kiraye shi to yanzu ba ga hadisansa nan ya riga ya gama dama kuma ya ce ya bar mana wayannan abubuwa guda biyu in muna rike da su ba za mu bata ba alqur'ani da hadisansa to don haka in kuka yi bincike a cikin alqur'ani kuka kasa ganowa to ku shiga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku gano waɗannan su ne raba gardama har inda malam yake cewa yin haka ɗin lallai ba ƙaramar rahama Allah ya yi mana ba a ce yanzu mu mun futa da irin doguwar gaban nan saboda ainihin rashin fahimtar juna Allah ya sa mana abun da in rikici ya faru tsakaninmu za mu je mu bincika sai mu warware a cikin ruwan sanyi to wannan ba ƙaramar rahama ba ce ya fi a ce mun zauna muna ta gaba da juna wannan ya koma gefe ce ai wancan da kake ganin shi kafiri ne wancan da kake ganin shi ai munkiri ne wancan da kake ganin shi mushriki ne wancan ai kaza ne to mu zo mu fahimci juna mana ga alkur'ani ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bar ra'ayin mu duka mu zo mu yi riko da littafin Allah mana domin mu zamanto innamal mu'minuna ikhwah lallai mu zamanto muminai ‘yan uwan juna, mu zamanto al-muslimu akul muslim, musulmi ɗan uwan musulmi ne. To, alhamdulillah, lallai wa haza min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lana. Wannan yana daga rahamar Allah mai girma da ɗaukaka da ya yi mana, annahu abqafi na ma ya hillun nisa'u ya bar mana abin da zai warware mana duk wata jayayya. wa yadullu ala alhaq ya kuma nuna mana ga inda gaskiya take wa huwa kitabu shine alqur'ani wali hadha qala don haka ma a cikin littafin alqur'anin din aya ta 103 yace wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a cikin ali imrana wa atasimu ku yi riko bihablillahi da igiyar Allah jami'an gaba ɗayanku, wala ta tafarraku kada ku rarraba. Menene hablullahi igiyar Allah a nan malam ya ce, wa huwa alƙur'anu, shi ne alƙur'ani, laisa ba'dukum faqat ba wai wasu ne kawai aka ce su yi riko da alƙur'ani ba, mm, dukkaninmu, dukkanin kuma duniya, Allah ya aiko alƙur'ani. ba na ƙasar makka kawai ba ne ba ƙasar larabawa kawai ba ba jajayen fata kaɗai ba ba kuma baƙar fata kaɗai ba ba mutane kaɗai ba duk da aljanu in suna wajen nuna mutanenmu da aljanunmu gaba ɗaya Allah ya umurce mu da mu yi imani da wannan littafi na alkur'ani kuma gaba ɗaya mu yi riko da shi kuma babu wata al'umma da ta gabace mu face sai da aka umurce ta cikin imaninta ta yi imani da wannan littafin, in har ba ta yi imani da shi ba ita ma ba musulma ba ce. Babu wani annabi daga cikin annabawa ko manzo daga cikin manzanni da aka taɓa aiko shi face a cikin sharaɗin imaninsa da kasancewansa manzo sai ya yarda da wannan littafin. Shi ya sa malam ya ce, wa hadhihi al'umma sai yace. laisa ba'dhum faqat ba wai sashen wa'ansu kawai daga cikin mutane aka ce su yi imani ko su yi riko da wannan littafi ba bal jami'an yace gaba daya ai jami'al khalqi dukkanin halittu biyu da aka dora musu shari'a mutane da aljanu sai yace wa hadhihi al umma khususan sai kuma aka kebe littafin ga wannan al'umma aka ce littafin nan shine ainihin kanun. tsarin mulki tsarin shari'a tsari na rayuwarku gaba ɗaya a cikin wannan littafin yake don haka ku yi riko da shi ku yi aiki da shari'ar da take ciki waɗansu annabawa an saukar musu da shari'ar da ba kamar wannan bace ba ta gama cika ba amma alkur'ani ya zo ya gama cika ta kuma waccan shari'ar su ita ce shari'ar su an gane ko domin kowane annabi in an turo shi akwai shir'a akwai minhaj ɗinsa to sai mu kuma ka ce to mu kuma wato hususan musamman aka keɓe al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam aka keɓe ta da wannan littafi na alkur'ani kamar yadda aka keɓe banu isra'ila da attaura kamar yadda aka keɓe nasara da linjila sai aka keɓe al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da littafin alkur'ani an gane don haka wala tafarraku kada ku yadda kuma yanzu ku rarraba bayan Allah ya haɗa ku, ya ɗinke, ya maida ku abu guda, ya ce duk ku riko da wannan igiya da Allah ya zuro muku, hablullahi mamdud, igiyar Allah ce da aka zuro ta daga sama domin wahayi saukowa yake yi, shi yasa sai Allah ya kira shi da igiya, kamar mutumin da ya shiga rijiya ne mai gaba dubu, sai aka ce masa sai lokacin fitowarsa ya yi sai aka zura masa igiya ko tsani ko kasafta abun da ake takawa ɗab ɗab a hayo a fito sarari sai da ya zo tsakiya sai ya ce kai shi igiyan nan ma ya gaji da ita fa shi sakinta zai yi <clears throat> eh kuma ya ci gaba ɗari tara saura ɗari ɗaya hutu sai ya ce shi ya fi gaji da igiyan nan dole sai da igiyan nan ne zai je waje sai ya saki ina za a eh to kafin ya iso ya cinye ɗari taran nan ma ai su ya tafiya kawai ta ɗauki ransa to haka nan idan ana tafiya aka ce maka ga igiyar da Allah ya zuro riƙe ta sai ka saki sulluɓowa za ka yi ko da daga saman ta ɗaya ne ka sulluɓo kafin ka iso ƙasa ya za a yi to shi ya sa wanda ya ɓata ya zama mushiriki ya yi daidai da mutumin da shago ya fige shi sai ya sama da shi an gane ko ya zo zai faɗo kuma shago ya fige shi kuma ya sama da shi aka yi ta misali dai alkur'ani ko auta habibi hirrih ko kuma iska ta duniyar da bai sani ba kawai da shi to irin wannan shi ne mutane yanzu kai suke ciki ga igiyar Allah an zuro ta amma an sake ta an ce ai ba dole sai da alkur'ani za a rayu ba ai ba dole sai an bi wannan tsarin na alkur'ani za a fita ba ai ba wai bin alkur'ani shine zuwa aljanna ba ai tsoron Allah a zuci yake Eh? to yanzu ka ce ai ba sai na bi igiyan nan in fito ba ai dabara kala-kala ne za ka fito daga rijiyar mai gaba dubu to Allah ya sauƙaƙe Allah ya ce to ku riƙe igiyar nan kada ku rarraba kada wani ya ware ya ce shi ba zai riƙe wannan igiyar ba wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar Allah da ya ni'imta a kanku don ba ƙaraman ni'ima ba ce Allah ya fahimtar da kai addinin musulunci babu wata ni'ima daga cikin ni'imomin da ake yi wa 'yan adam kamar mutum a ni'imta shi da addinin musulunci an gane ko ku tuna fa iz kuntum ada'an da ku abokan gaba ne ne da irin nasu ainihin wato guntuwar igiyar ne da addininsu kowace kabila da ainihin shugabanta da kuma tsarinta da irin camfinta da irin gunkinta kaga wannan ba karamin hadari bane fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku sai ya maida ku abu guda in ma kai baki ne in ka hadu da balarabe assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah kun zama yan uwa in bature ne ma assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah kun zama yan uwa fa asbahtum bi ni'matihi sai kuka wayi da gari da wannan ni'ima ta musulunci ikhwanan kun zama yan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da fa kuna kan wata gaba ta wuta gabar wuta shine addinai na jahiliya fa anqazakum minha sai Allah ya tsamo ku ya fito da ku ya janye ku daga gabar wutan nan saura kiris da kun mutu akan haka za ku rufta cikin wannan wuta sai Allah ya janye ku da wannan addini na musulunci sai aka damka muku wannan igiya shine alkur'ani sai dalilin riko da alkur'ani ya hana ba ku rufta cikin ramin jahannama ba don waccan rijiya gaba dubudin jahannama ce fa an minha sai Allah ya tsamo ku ya ainihin raba ku da wannan bala'i, to yanzu da me aka tsamo ku shine da addinin musulunci, dalilin zuwan wannan littafi na alkur'ani Shafahu ratin minan nari dinul jahiliya, Abinda ake nufi kenan, addini na jahiliya shine ne shafahufra, gaɓar wuta ce, duk mutumin da kaga ya rike al'ada maimakon sunna yana ta shirka maimakon bid'a to yana tsaye akan gabar jahannama ne fa anqadhakum minha amma Allah sai ya tsamo ku ya ture ku ya janye ku minha daga wannan ainihin gaba ai anqadhakum bil islami sai ya janyo ku dalilin zuwan musulunci sai aka janye ku daga wannan doro na shiga jahannama sai aka dora ku akan siratul mustaqim akan tafarki madaidaici Ta farki, madaidaici wanda hanya ce in ka bi ta ila daris salami ba inda zai zame da kai sai gidan aminci shine gidan aljanna <coughs> a cikin ali imran aya ta 103 wa bi hadha alquran dalilin wannan alqurani ne fa Allah subhanahu ta'ala ya sa muka so junan mu. dalilin wannan alqurani ne ya sa muka zan yan uwan junan mu. shi yasa duk inda musulmi suke raye sai kaga babu wani magana cewa ni ba barbare ne don haka mu bare bare kaji mutum yana fada akan su barbarci kawai za su kare a mu fulani kungiyar ta yatti Allah to waye ne bai yatti Allah ba duk musulmi ya yatti Allah yi eh mu kungiyar mu ta Hausawa eh. mazauna kudancin Najeriya eh. to tunda kun je kudancin najeriya ku haɗu mana duk musulmai mazauna can hmm. eh? oh. sai kuka ce ku ƙungiyar hausawa a ƙungiyar fulani a ƙungiyar bare-bare wannan duk al'ada ce ta jahiliya wallahi kuma idan akwai bahaushe ko ba ma guje ne naku ne kuma in akwai wani yare ko da musulmi ne ba naku ba ne in dai ƙungiyar ƙabilanci za a yi ko da ni din ɗan iska ne ba abinda nake sai saba wa Allah ban damu da alkur'ani ba ban damu da kamsu salawati ba ba dai yaren mu kake ba eh zo kai rijista kawai eh namu ne tunda dai kai ba hulatani ne ba komi to ga wani kuma ya zo bahaushe ne amma kuma shi musulmi ne mutumin kirki ne ce a to ai kungiyar ta fulani ce e a kai babu wannan muna kungiyar bare bare ne kai babbar bare ne ce a to babu ruwan babu kai haƙuri eh? mutum duk halin da kake ciki wai nasu ne kaga wannan ɗabi'a ce ta jahiliya amma addinin musulunci ko ba ƙureshe ne kai kawai sai a fallasa ka tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma aghana anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zatal haq wa imra'atuhu hammalat al fi jidi hablum min masad ba ƙureshe ne ba fanni ne daga jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma da yake bai karbi musulunci ba sai aka fallasa shi duk duniya ta ji ba inda ba a karanta sunansa ba Abu Lahab asali da Abu Abul Hakan sunan shi ya koma Abu Lahab uban wuta shi gaba ɗaya balbali ne kawai zai sha shi da shi da iyalinsa duk yan wuta ne saboda mai basu musulunta ba ba kabilanci ake ba addinin musulunci inda kabilanci ne sai a ce a wannan tunda na manzon Allah ne a rufa mar asiri koko mm. duk wa'annan manya-manya gaggagaggan ƙuraisha wannan da kake ganin su wayanda suka kafurta Allah bai ji kunya su ba inna Allah la yastahi an ba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha an gane ko don haka Allah subhanahu wata'ala baya shakkar ka in dai kai ba musulmi bane kawai baka cikin wannan tsari kowa ya kai ku duk girman ka kuma in kuma kai din nan ka shigo wannan tsari na addinin musulunci duk yanda kake da talauci duk yanda kake da ainihin ƙasƙanci da rashin gata da rashin ba a san ka ba a wurin Allah kai ne babba inna akramakum Allah atqakum an gane ko don haka wannan ƙabilanci, da nuna bambanci da rikici akan ɗabi'a ko al'ada duk tsari ne na jahiliya an gane ko wannan duk dinul jahili ne don haka hadal qur'an da wannan alqur'ani ne Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da irin wa'incan camfe-camfe al'ade-al'ade aka raba mu da shirka aka raba mu da bid'a aka raba mu da kabilanci muka dawo muka zama innamal mu'minuna ikhwa al muslimu akul muslim an gane ko To don haka kada mu yadda wannan ainihin wato tsari, wannan take da Allah ya zuga mu da shi, kar mu yadda mu yadda shi, kar mu canja shi. An gane? Kar mu canja take, ya ishe mu. Fashkuru ni'mat Allah azza wa jal, ku gode wa wannan nima ta Allah da ya danka ku, ya miƙa ku, ya ɗora ku akan addinin musulunci sai ya ba ku alƙur'ani ya ce ku rike. ya taimake ku da mai karanta zuwa manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam to kada ku yadda ku ware, kada ku yadda ku zama rabon shaidanu, ku tsaya a inda Allah ya tsaida ku, a inuwar littafin Allah al al-Qur'ani, a inuwar rassan al al-Qur'ani su ne hadisan manzo sallallahu Alaihi wasallam. An gane ko? Allah ya taimake mu da sabati. Wal samu bi hablillahi huwa al itisamu bil kitab. da aka ce wa tasimu bi hablillahi jami'an al-itisamu bi hablillahi riko da igiyar Allah nan huwa al-itisamu bil kitabi shine mutum in har aka ji an ce itasim bi hablillah ma'ana itasim bi kitabillah kai riko da igiyar Allah ma'ana kai riko da littafin Allah li'anna al-kitaba huwa al-hablullahi al-mamdud domin wannan littafi na alqur'ani shine igiyar Allah da aka zuro ta allazi man tamassaka bihi naja wanda duk ya rike ta to ya tsira wa man aflata minhu halaka wanda kuma ya saki ya jama'a jama'a kabila kabila kullu hizbin kuma kowace kabila kowace jama'a bi maladaihim farihu da irin nasu al'adar suke alfahari to yanzu mu ma haka za mu zama bayan Allah ya ce an fita daga wancan karni na jahiliya sai mu koma ko mu shiga jahiliya suratul rum ayat 32 sun mana hana an zalik shi yasa sai Allah ya hana mu ya ce mu kar mu zama haka na hana an zalika an hana mu yin haka din na hana an na tashabbaha bihim an hana mu mu kamantu da su ma balle mu bi su ko kama da su karkai summa amarana bil itisami bi kitabihi allazi huwa amanun min al wa amanun min nizai sannan sai ya umarce mu summa amarana bil itisami sai ya umarce mu da yin riko bi kitabihi da littafinsa allazi huwa amanun min al ikhtilafi shine amincewa daga duk wani sabani wa amanun min an nizai shine zai amintar da kai daga dukkan wata jayayya wal halaki shine zai raba ka da dukkan wata halaka bace bace irin na ayyukan jahiliya fala najata illa bil i'tisami bi kitabillahi jalla wa ala don haka wallahi babu tsira babu mafuta babu mafaka babu inda zaka je ka tsuguna ka ce madalla na tsira sai in ka riko da alkur'ani wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ka hada da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan ne zaka zama ka tsira duk mutumin da ya fake a bayan abu biyun nan ba wanda zai iya samunsa ba kuma abun da zai iya samun ka ka gama tsira ka samu aminci ga kitabu ga sunna to Allah ya taimake ka wa atasimu bi hablillahi jami'an don haka ku yi riko da littafin Allah gaba ɗayanku wala tafarragu kada ku rarraba Allah yana maimaita mana wannan aya ta ɗari da uku a cikin suratu Ali Imrana. Fa'alul jahiliya mutanen da lokacin jahiliya kafin zuwa alkur'ani mutafarriquna a rarrabe suke fi dinihim a addini ba addini ne suke yi ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace jama'a kowace ƙabila suna alfahari da abinda suka sa a gaba kawai na al'adar ƙabilarsu na camfin ƙabilarsu na gunkin ƙabilarsu abinda suka kafa suka ce shi ne addininsu da shi suke alfahari kafin zuwan littafin Allah haka jama'a suke ne da nasu suke ji an gane ko Suratun rum aya ta Masururu na bi mazhabihim abinda suke murna suke yi da wannan tafiya da suke kai in mutum yana yin abu sai yana murna yana ga kawai shi yana bin addinin iyaye da kakanni shi ai bai lalace ba eh wa in kana ko da abun fa ya kasance batilan barna ce ƙarya ne haka zai rike shi don me ai haka muka tar da iyaye da kakanni suna yi don haka mu ba za mu rabu da al'adar iyayenmu ba da kakanni wai wannan shine amsar da suke badawa wa ka zalika kanu na fi siyasati dinihim kuma haka siyasar addinin nasu ma yake siyasar addinin ma ba, wai akan ka'ida suke yin sa ba kamar yadda Allah ya saukar ba suna yi ne kawai da abin da suke gani shi shine al'adarsu shine tsarin mulkinsu su. Ah, to duk waɗanda suke da ainihin wani gungu na ƙabilanci za ka tar da dokokin daga tsofaffi suke samun su koko mm. ba haka ba ne eh. ka duba ka gani fa in ka kuskura kana zuwa wasu ƙauyukan ana wani taro yanzu nan sai ka shiga matsala in za ka shiga wuri ma akwai inda ake bi hmm. akwai ta inda ake zama akwai yanda ake tsugunawa <laughs> akwai yanda ake cin tuwo akwai kai kuma ka karanta a littafin Allah ga yanda ake ga yanda ake in kaje kawai wai kai jahili ne ka keta ka'idar wannan kabilan ba haka ake yi ba al'adansu kawai suke kiwo constitution su tsarin tsoffinsu wajadna alaihi aba'ana an gane ko li'annahum man dayya addini li'anna oh, haka ne ko li'anna man dayya addini don dun mutumin da ya wulakanta addininsa ya tozartar da addininsa dayya ad to ya sani fa duniyar ta sama ta tozarta duk mutumin da ka ga al'ada kawai ya rike da canfi da tsafi to a duniyar ma bai jin daɗinta wani kwararren matsafi ne ka gan shi da kwalliya Kwararren matsafi wata hula duhu riga dukum-dukum in ka gan shi kawai abun tsoro-tsoro wai shi ne rayuwar duniya shi shi in bala'i ya taso a ce tafi daji in nan yayi kaji kayi nan kai kai ka je can kai igadi tunda baka tabuwa shi kuma ya shiga matras din sai kwance ba haka bane kaga idan mutum ya ce tsafi ya zaba duniyar ma ba zai ji dadin ta ba wallahi kuma siyasa in kuka ce ba za ku yi siyasa Allah ba duniyar ba za ku ji daɗinta ba kullum muhawara za ku ƙare ka tsara za ka yi abun kirki ma majalisa ta hana ka don tsarin ba na Allah ba ne tun da ba na Allah ake yi ba a dabai yi ka hana ka saket da na Allah ake bi fa akwai wanda ya isa don duk wanda ya ce bai yarda da ayar Allah ba zai bar duniyar a huta koko ba ma majalisar ba to in ya bar majalisar kawai yana gefe kasan zagon kasan da zai yi wanda ya karyata aya ya yi ridda me za a yi da shi ya koma gun Allah ya gaya masa can ya ce bai yadda ba ka je ka gaya wa Allah da ya aiko ka ce baka yadda ba sai a tura shi gun Allah ha to kaga ya tafi can ku he ku ta harkar ku anan yadda Allah ya ce Allah ya saka da alheri kun ba mai son ciya ta ne wannan waka zalika ya ce hakanan kanu suka zamanto na fi siyasa siyasatihim siyasa ɗai-ɗai-ɗai haka take in ka je kamar irin siyasa su daban in ka zo najeriya irin siyasa su daban in ka je nijar constitution tsarin mulkin su daban haka chadi haka sudan haka morocco haka ina ne haka ina ne ko ba haka bane to duniyar duk ba ta allah ba ce me yasa siyasar ba za ta zama tsarin ta iri ɗaya ba sai dai a rika ce har yanzu dai wallahi ba mu kama kafa amerika ba har yanzu dai ci mu ya kasa na amerika wai amerika ita ce wanda ta ke bin tsari eh. wai ai kwaikwayo mana da irin siyasar amerika ba za a yi kwaikwayo da na allah ba eh? duniya gaba ɗaya dai shi kenan an sakwarkwance an lalace ba mai iya cewa an yi kuskure to anna man bayya addina duk mutumin da ya lalata addininsa bayya ad-duniya duniyar ta zama ta gurɓace fakanu fi dinihim ko kuma fi duniyahum sun kasance su ahlul jahiliya a cikin layuwar duniyar tasu ma mutafarriqina a rarrabe suke la yajma'uhum jama'a babu wata jama'a da za ta taru ta haɗa kansu babu ita ba wata majalisa da za ta haɗa kan mutane matuƙar majalisar ba ƙala Allah za ta ce ba ƙala rasulullahi ba za ta faɗi haka ba to wallahi ba za a haɗa kai ba babu yadda za a zo a yi aiki tafiya ta tafi mulki ya tafi santa matukar an bar na Allah la ya jama'uhum jama'a babu yadda jama'a za ta taru ta tafi a ƙarƙashin mutum ɗaya don me domin ba adalci ne aka tsara ba duk inda kuma zalunci ya shiga to a zalimin ba zai samu mafuta ba wa'anda ake zalunta kuma kullum addu'a suke masa Allah ya isa Allah ya saka mana ya za a zauna lafiya eh? to amma idan da adalci yake yi ko da kai a ganin ka an zalunce ka in dai da hukuncin Allah aka ma duk addu'a da za ka yi ba za ta shafe shi ba domin wanda ya sa shi yayi aikin shine mai karbar addu'ar to shi ya ce abu shi ya ce kai sai ka ce don me eh kamar ka samu mutum yana noma mai gonan ne ya sa shi mai gonan ne ya sa shi sai ka ce Allah ya isa Allah zai saka wa ƙasa kana ya gatta wani laifi ya yi sai Allah ya saka mata mai gonar ya ce in yi sannan kuma Allah ne ya ce mai gonar ya yi ko ya yi laifi kaftatta yake yana tsara Allah ne ya ce ku yi ya kiwata ragon shi ya danne zai yanka sai ka ce kai wannan akwai azzalimi sai Allah ya saka ragon nan yaushe za a saka mishi eh Allah ya ce an muku su don ku ci ka yi laifi mm. to duk abu in Allah ne ya ce ka yi shi ko da mai kallo ya kalle shi a matsayin kai azzalimi ne ba zalunci kai ba kuma babu yadda za a yi adalci ya zauna dole duk mutumin da bai zon gaskiya sai an dan karya hannunsu tukunna lokacin da ya zuro hannun zai yi zalunci ko zai yi ha'inci sai a karya hannun sai ya ce Allah ya isa to ai ba wani magana Allah ya isa ba za a ba ba addu'a kai masa ba domin Allah ne ya ce a karya hannun ba wai karyawa haka ba tsarin shari'a nake nufi Allah ya saka da an gane ko don addini in ya lalace duniyar ma sai ta gurɓace duniyar ma yanzu me kuke tsammani ba ta gurɓace ba to me yasa an wulaƙanta addini shi yasa sai Allah ya sa duniyar gata da ado gata da abinci mai kyau gata da kayan alatu gata da haske amma ba a jin daɗi sai wannan ya yi kudu da gudu yana neman mafaka daga siriya zai shiga faransa wannan ya yamma amerika zai je wannan duk gudu ake yi kuma ga daɗi ga kayan kallo mai kyau saboda me saboda an bar gaskiya duniyar ma sai ta suɓuce an gane ko fakanu fi mutafarriki na laye ma'uhun jama'a saboda ba su aje wata jama'a wanda take shari'a ta Allah ba wanda take jagoranta su akan ka'idar ubangiji ba bal kullu qabilatin tahkumu nafsaha bi nafsiha kowace kabila kawai tana hukuncin kanta da kanta ba ruwanta da Allah wa kullu kabilatin tastabihu dima'a alkabilati al-ukra wa amwalaha kowace kabila kawai in ta yi karfi ta halatta a kashe wasu wani a yanka su a bindige su a kwashe dukiyarsu ya halatta haka fa jahiliya take amma Allah zai ce ai haka Allah zai tsara muku haka haka kawai ba li ba ala? a ce dukiyar wani ta zama taka jinin wane ya halatta gare ka zai yiwu to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya da haka jahiliya take wa kullu kabilatin tastabihu dima alƙabilatil ukura wata kabila kawai ta halatta jinin ɗaya kabilar sai a kama kashe su wa amwalaha a ce dukiyarsu kuma ku kwashe su halatta jinin wa'ancan su halatta dukiyarsu wannan fatsari ne na jahiliya yanzu alkur'ani ya zo kuma za mu koma shi haka za mu sake komawa hadhihi halatul arabi qabla bi'sati rasul sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine tsarin larabawa a da kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma dayya'u dinahum lokacin da suka wulakantar da addininsu dayya'u duniyahum sai suka bata duniyar tasu ma ba su sani ba domin in ka bata addininka ba ka sani ba ka bata rayuwar duniyar taka ma lokacin da kake kyautata addininka ba ka sani ba duniyar ta ma sai ta gyaru an gane ko in kana son duniyarka ta yi kyau to ka gyara lahira ka yi addini kamar yadda Allah ya ce sai duniyar ka ta yi kyau idan kuma ka ƙi addini don duniya to duniyar ba za ka more ta ba don ita ɗin ma ba za ta yi maka daɗi ba wasara alkhawfu wal ghalaqu wal wal ju'u mulaziman lahum da'iman ka duba abin da ya samu larabawa fa da lokacin jahiliya aikin su kenan fada da juna ƙabila wance da wance kuma dangi asalin kaka ɗaya ma amma sai ai waccan haula da waccan haula ba shiri suna ta kakkashe junansu in mutum ya shahara kawai ya ga ya taɓa kashe damusa to shi kenan yanzu ya yi suna a ƙasar duk inda ya yi kawai ba kamarsa sai a ta kambama shi to waɗannan mutane gaba ɗaya ƙarshe rayuwarsu sai ta dawo wasarar kawo sai tsoro walƙalaƙu da razana da firgita walju'u da yunwa mulaziman lahum da'iman sai gashi nan ya lisince su ko da yaushe a wancan lokaci ko ina za ka tafi kana tsoro karka hadu da irin mutane kaza duk inda kake kawai kana razane karfa mutane kaza su kawo muku hari gashi kuma mutanenku sun tafi fatauci karfa kabila wance ta tare ta kwace yanzu ba haka muke kar ya zama na ga bala'i na tsoro ga razana ga yunwa an kare hanyoyin kawo abinci in dai mutanen ku suka tafi fatake to in fa wa'ancan suka ji labari za su datse hanya su kwace haka ake ta yi lokacin jahiliya kafin zuwan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sai wannan tsoro da razana da yunwa ya lizimci waɗannan bayin Allah wa kanal jahiliyatu a hurub a lokacin jahiliya gaba ɗaya yaƙe-yaƙe ne kawai wa kulluha hagara kai hare-hare ne kawai ake yi Mm, wasarat ko da kuma ainihin zanga-zangogi zanga-zanga an gaya haka kawai mutane sai tutar zanga-zanga suna ta yi wa su ele su fito su cika titi su cika wuri suna ta kirari suna ta wasa kansu zanga-zanga wannan duk ɗabi'a ce ta jahiliya yaushe musulmi kwarai zai fito yana zanga-zanga in yi za a yi a kawai a <laughs> gane ko wannan duka ɗabi'a ce ta tada hankalin mutane kuma ba wai shi ne addini ba lokacin jahiliya haka ake yi aikin kenan a kai hari na a je a suri wa'ancan a can a tare waɗannan a nan a yi zanga-zanga a nan tada hankali ko da yaushe kawai hankalin mutane a tashe shine anan abin da malam yake karantar da mu yace duk gaba ɗaya lokacin jahiliya larabawa kulluha hurubun yaƙe yaƙe ne wa kulluha gharatun kai hari ne kawai wa sarat da kuma ainihin zanga zanga hatta ikwa. wallahi hakan bai bar ‘yan uwa ba ma, ‘yan uwa ma da ‘yan uwa sai kaga suna faɗa. waccan kabilar da waccan in an bi sallala kakansu ɗaya ne amma sai kaga suna faɗa da juna sai suna faɗa da juna na uguddiran ke juna fiye masauro eh haɗe jan kejo ai shi ma eh taɓe mo wata jirgin namen go to wai su asalinsu kuma ɗaya ne fa duka kuma filani ne Filani ne ba da makwabta ne ba amma kuma kwankwasar juna ake yin an hadu duk inda aka yi taro kawai sai kaga ana jan sanda ƙasa ana zagaye juna wa'ancan sun yi kuskuren ɗaya a can suka ritsa shi sai ya sha sai dai in shi ma ya shiryu wancan shi ma in ya kuskure haɗu da yan wayansu a can shi ma sai in ya sha da ƙyar sai dai in ya shiryu to haka larabawa ma da haka suke yi abun ya daɗe to haka fa kowace kabila tana da irin wannan abin da isa nake mana misali da abin da muke. ina mana misali da abin da mu zai fi ganin hango shi da wuri an gane ko domin balarabe a can aka ce masa sanda kaza shi da ta ba to wallahi duk duniya kuma in aka yi wasa haka take faruwa duk inda musulmai suka bar Allah suka bar manzon Allah suka koma suna kyamar junansu maimakon son juna to tashin hankali sai ya same su wata rana ɗakinka sai ka bar shi da gudu gidanka da in abu ya faru nan za ka yi ka shiga shi ɗin za ka fita ka yi waje ka yi jeji hmm? wata rana haka sai ta sami mutum in dai har zai bar addini zai bar Allah ya bar manzo Allah ya bar alkur'ani ya bar hadisi ya kidan uwansa yana gaba da shi to wallahi wata rana ɗakinka za ka bari to amma adalci shine kawai ke haddasa a zauna lafiya bin gaskiya shi ke haddasa a zauna lafiya ba zan kyamace ka ba ba zan ji haushinka ba ba zan ga wani abu na naka zai lalace in bar shi ba ba za ka ganawa zai lalace ka bari ba in ka ga zan shiga wani hali ka taimake ni ni ma in taimake ka sai mu zauna lafiya ba mai ga sai ka duniyar mu ma mun ji daɗinta wallahi in ka'idar musulunci ake bi ko ba a kulle shago ba ba koyi in dai karantarwa musulunci za a bi to yaushe za ka tsaya kana fama da ki kwaduna tuli ba za ka kulle ba don duk inda za ka zo ka shiga sai in ka nemi izini in ba mai izinin wucewa za ka yi to wa zai taɓa kayanka kuma an ce wato an ce wala lahu bai halatta a gare shi mutum musulmi anni kula mala a kihi bai gairi ɗibi nafsihi ya ci dukiyar ɗan uwansa ba da son rai ba don katar da kayan wani eh ka ɗauka, eh ba za ka ɗauka ba don ka fi karfinsa sai ka danne shi ka kashe ba za ka yi ba don kaga kawai kaga galala sai ka sa hannu ka tsame masa kuɗi ba za ka yi ba to amma yanzu ka duba a ga yadda ake kauce-kauce sai ka je kasuwa ka sai da abun ka rinka matse matse daga ka tafi ka ga mutum ya doki kirji ya doki cinya wai ko an sace mar kuɗi haka ga ya za a ga mutum yana cikin tafiya ya razana wai ya taɓa sa sai ka ga ya ji su eh wai ashe suna nan to me ya kawo haka an bar gaskiya a gani Allah ya sauke to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ausu ya samu khazraj suna cikin irin wannan hali sai Allah ya taimake su da baiwan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka haɗa kansu wa dufi'atil hurub sai aka dushe wannan yaƙe-yaƙe gaba ɗaya sai aka daina wannan faɗa wa ta'akal muslimun musulmai yan uwantaka su sai ta dawo sai aka kulla yan uwantaka irin na musulunci yanzu ba yan uwantaka irin na mu yan ausu ba irin mu kazraji ba irin mu yahudun kainuka mu yahudun ainihin banu mm, mm, musulunci kawai kowaye in ya musulunta kawai ya zo ya zama ɗan cikin gida wasaru yadan wahidan sai suka zama hannunsu ɗaya gaba ɗayansu sun zama hannu ɗaya ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiya suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi hannunku ya zama ɗaya inda ba manzon Allah ake bi ba kai kana bidiya wancan yana tasa irin bidiyar wancan yana shirka wannan yana irin nasa tsafin wancan yana kaza a ce an tafi yadan wahidan wa ta zimu bi jami'an a haka dole sai in an bar wannan tsorme tsormen duk an dawo an bi kitabu littafin Allah an bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zama yadan wahidan sai ai tafiya mai hannu ɗaya tare da manzon Allah jagora guda sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hadha ma zakkarahumullahu bihi shine Allah yake tuna wa ausu yake tuna wa kazraju an gane ko wannan shine mutane har yanzu sun kasa gane in zaka turo waya za a yi maka abun nan ko za ka yi dauka ka rufe layi ka rufe layi yafi domin ko ɗaukan naka ma in aka bugo maka ya yanke to amma mutane sun kasa su gane har yanzu sai mutum ya turo in baka iya rufe layin baka ba wani ya rufe ma sai ka zo ka firgita jama'a sannan kuma ka yanke wannan karatun sannan kuma ya ɗaukan naka ma ba zai kyau ba an gane ko to ausu da kadraj a cikin irin wannan hali sai aka maida su ƴan uwan juna sauran wanda duk ya musulunta in ya dawo yanzu ya zama ɗan uwan juna an gane ko wasaru yadan wahidan suka zama hannu ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah zakkarahumullahu bihi sai Allah yake tuna musu da wannan yace wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah dai akan ku id kuntum a'da'an sanda da kuke abokan gaba fa allafa baina qulubikum Allah ya tattara tsakanin ku kuka zama yan uwan juna fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari yan uwan juna yanzu ba mai son wani abu ya taba wani ku duba sarata a suratu ali imran aya ta ɗari da uku allafa allahu baina qulubihim bil islami ba abun da ya haɗa tsakanin mutane suka zama abu guda sai musulunci kuma har duniya ta tashi in ba musulunci aka riƙe ba babu yadda za a zama abu ɗaya amma don an dunkule jama'a wannan yana nasa wancan yana nasa a ce wai sai an yi siyasar da za ta haɗa kan mutane wallahi wahala ne dole fa wannan yana kulle da kai wancan yana kulle da kai in ka tashi kana abun kirki baya so in yaji an ce yayi abun kwarai wa'yancan da ba sa son ka ba sa so so suke su ga bacin ka wancan ma in shi yake yi duk inda yayi so ake a ga an ce ya bata saboda ba addinin ku ɗaya ba lokacin da gudulu yake mulki wa'yanda ba gudulawa ba shege kafuri ɗan iska azzalimi yanzu kuma muhammadu buhari da ba musulmi ba ku bar shi ba inda zai je shege arne shi ma yanzu ma arnan za su ce ma kai ma kaje wancan arne shi ma akwai kalmar da yake ce maka ta arnanci ba abun da zai yi ai shi din ma ai da can ma ai yayi ai me ya faru kaza kaza kaza to yanzu in wani ma ya hau haka in wani ma ya hau haka in wani ma ya hau haka ƙabilanci ba za a daina shi ba ba za a daina ba don ba a ƙarƙashin tsarin alkur'ani ake tafiya ba ba karantarwar annabawa ake bi ba ba karantarwar Allah ake bi ba karantarwar turawa ne su kuma dama ba sa son afirka da sauran kasashe masu tasowa a zauna lafiya in an zauna lafiya me za su ci eh? shi ne dalilin da ya sa suka ƙirƙiro mana da ana mulukiya sarkin kano sarkin hadeja sarkin katsina sarkin sokoto sarkin adamawa yola sarkin ina ne sarkin ina ne ana zaune lafiya sai suka ce duk wannan babu ku waɗannan sarakuna tun da ku tsarin addini kuke karantarwa shugabancinku na addini ne yanzu ku ku huta za mu kafa wani sabon tsari guda wanda zai haɗa kowa da kowa amma ku yanzu da za a yi yanzu ku 'yan gargajiya ne tunda ku ne da daddu ba za a sauke ku ba amma ku huta za mu karbi aikin eh wai an hutar da soso yanzu ku traditional ne ko menene ake ce masa eh wai ku shugabannin gargajiya ne suka ce ato madalla madalla wai su su huta akan kujera su yi nadi an hutar da su eh a qur'anin kun nan da kuka aje akan teburin shari'a ku ɗauka mana ku je ku ci gaba da karantawa ai a rika yi mana addu'a sai ɗan ƙura'ani ya tafi gida ya aje sai aka ɗauko littafi daga ingila sai aka ɗora a gurin shi aka ce kai kuma ƙura'anin ka kai ta karatu a gida karatu a gida kawai zai an saukar da ƙura'ani don karatu kawai eh? sai suka zama sarakunan gargajiya shi kenan kuma sai suka zama na gargajiya wai in aka naɗo wani mutum wanda bai san ma inda alƙibla take ba wai yana iya sauke muku sarkin musulunci kaga fanna sai aka sa a tsarin constitution din wai ai gwamna yana iya sauke sarki eh. wannan ba illa ba ce to ya za a yi kuma sarkin ya saba masa to rashin saba masa kuma barna ne to shi yasa sai barnar ta yi yawa shikenan sai aka jale su a 'yan gargajiya wasn't as